na subscribe sannan ka danna alamar kan rawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura tunda tun da muka rabu da yarinyar na har kawo yanzu ban taba neman inda take ba ban taba mafarkin bara in neman inda take ba ban taba tunanin bara in ji ina take ba dalili ko shine ina kokari in kare mutunci na ko kuma in kare martaba ta a matsayina na wanda na aure ta na farko kenan sannan na biyu idan har abin da girman abin da ya sa na rabu da ita bai sa na waye ta ba wani abu da na duniya zai sani in wawaye ta babu shi kuma wadda a cikin bata mun suna da aka yi ba zan taɓa manta ba na ji da take cewa na ɗauko ta na kawo ta ƙofar gidansu ne na su ita wato wani abu ɗaya da yake ban mamaki da masana'antar nan shine ba za ta faɗa gaskiya ba ba kuma a goyon bayan gaskiya bayan karya ake goyo a koda yaushe a tun lokacin farkon kes ina da waɗanda ma suka fara saurara ta a matsayin ta na matar aure tun a shekarar 2018 ba zan ta manta ba kes ina da ita ya ji har mafan amma abin da kai ci shine a lokacin da yawa suna bayana kuma da yawa ta nima suka santa amma abin da zai bada mamaki shine waɗanda nake kesin nan da su a kanta akan sun sa mata kyamara da dama sun samu ɗaurin gindi ne da goyon baya da wurin wanda suka san cewa sun fi ni amma dai alhamdulillahi ba zan ce mafan ba taka rawar gani a time din ba sun taka waɗanda kuma suka kyamace ta a time din su ne suka fara mu'amala da ita bayan mun rabu tana na fara tsorata da masana'antar nan da farko kenan waɗanda suka fara sa hoton waɗanda bayan mun rabu da ita a kuma ni fa ba rabu ma da yarinyar nan a ko ina ba illa a waje sai bayan an kai ruwa rana suka zo da kawanta a bakin studio suka ce na ɗauki takarda na bata saki ɗaya amma abin da ya mun ciwo wai na dauko ta na kawo ta kofar gidanta tana lami lafiya na kawo ta kofar gidan su sun nace na suke ita ta san ba haka ba kuma su ma manyan na kanewood a wancan lokacin sun san ba haka ba sun san me aka yi sun san girman abin da aka yi ba zai taɓa musulta